أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى والزموا طريق الاستقامة تسعدوا في هذه الحياة الدنيا وتفلحوا يوم القيامة وتفلحوا يوم القيامة yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu ji tsoron sa yanda ya cancanta mu ji tsoron sa mu tuna shi mu kiwon mu kiyaye Allah a bayyane da kuma yayin da muke a boye kuma mu ruko da amintacciyar igiya ta musulunci sannan mu lizimci istiqama daidaito akan tafarkin Allah za mu samu arziki a wannan rayuwa ta duniya da kyakkyawar rayuwa kuma za mu rabauta a ranar lahira yau ma hudubanmu a kan istiƙama take saboda muhimmancin wannan wannan hali da wannan tada da kuma dacewar lokacin da muke ciki da yawan tunatar da kawukanmu akan wannan hali akan wannan kyakkyawar sifa da Allah ya wasiya da ita domin muna cikin hali da muna kyautata zato ga Allah cewa mun kwaso mun yi nutso a cikin hasake da rahamomi da albarkatu na watan ramadan kuma mun kwallafa rai muna fata muna ƙaunar riskar goman farko na zulhijja muna fitowa daga haske muna ƙwallafa rai akan riskar wani hasken don haka babu lokacin da ya dace mu rinka yawan tunatar da kawukanmu wannan wasiya ta allah jalla wa'ala ta istiƙama ta daidaito akan tafarki domin muhimmancinta sannan kuma saboda daga cikin sifar ɗan adam rauni da yawan canjawa da yawan tasirantuwa da canjawar halaye da yake samun kansa a ciki don haka mabukaci ne shi ɗan adam ga a rinka tunatar da shi abinda zai sanya shi ya tsaya ƙyam akan tafarkin Allah ita istiqama ma'anarta bin miƙaƙƙen tafarki ba tare da karkata ba ba tare da bauɗewa ba a shari'a ta addinin musulunci abinda ake nufi da ita shine lizimtar ɗa'ar Allah saboda haka ita ce dai abinda muka aka halice mu domin ta wato bautar Allah yayin da muka ga cewar Allah jalla wa'ala ya umarci sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam da wannan umarni ya ce ka tsaya kai istikama kamar yadda aka umarce ka haka zalika ya umarci sayyiduna musa alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul da ɗan uwansa annabi harun alaihi salatu wassalam ya ce musu don haka ku yi istiƙama ku daidaita kada ku bi tafarkin waɗanda ba su sani to wannan ya nuna mana muhimmancinta to amma duk da haka sai da Allah ya sake nana ta umarnin ga muminai ya kira su su ma kansu yi istiƙama ya ce ku yi istiƙama gare shi sannan ku nemi gafararsa shi yasa babu wasiya da ta fi tara komai a cikin addinin musulunci irin wato yin wasiya da yin istiqama daga cikin kyawawan amfanu abubuwa da ake samu a cikin istiqama cewa mutum yana samun kyakkyawan ƙarshe domin Allah ya yi bishara ga waɗanda suka ce Ubangijinmu shine Allah sannan suka yi istiqama mala'iku suna saukowa gare su lokacin mutuwarsu mala'ikun rahama mala'ikun bishara suna sauko suna yi musu bishara da cewa kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki kuma ku yi albishir da aljanna sai ya zamanto fitar rai ya yi sauƙi a gare su kuma sun sami kyakkyawan ƙarshe daga Allah ya kiyaye ya tsare Allah to Allah ku zai tsare shi daga cikin fa'idojin da ake samu na istiqama shiga aljanna daga ciki ana sa daga cikin amfanunta jibintuwar samun jibintar mala'iku domin kamar yadda Allah ya ce mala'iku yayin da suka zo ma mai istiqama suna ce masa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne waliyanku majibinta lamarinku a rayuwar duniya da kuma a lahira wannan jibinta ta mala'iku ita ce take za ta sanya ma mutum samun tsari da kariya ku zauna ku zauna zauna ita ce take sama musulmi samun kariyar Allah da kuma istighfarin mala'iku da yin amin akan addu'o'insa saboda haka sai ya zamanto mustajabu da'awa kuma istiqama tana kawo yalwar arziki domin Allah ya ce da za su daidaita akan tafarki wallahi da mun shayar da su ruwa mamako mai yawan gaske daga sama sannan istikama dalilin saukan nasara ce saboda Allah ya yi ma annabi Musa albishir yayin da suka nemi taimakonsa da saukan nasara, sai ce to ku yi istiqama wanda yake nuna hanyar samun saukan nasara yin istiqama akan tafarkin Allah to waɗanne hanyoyi ne addininmu na musulunci Alƙur'ani da sunna suka nuna mana da za su kai ya zuwa ga samun dole ka yaƙi zuciyarka saboda ran ɗan adam mai yawan zuciyarsa mai yawan jujjuyawa ce saboda haka sai koyaushe kana dawo da zuciyarka zuwa ga tafarki kana yi ma zuciyarka kana zargin kanka da kanka kuma in ta umar in ranka ya umar in zuciyarka ta umarce ka da mummuna kana ki kana dagewa har Allah ya sanya ka samu rai wadda take mutuma'inna inna wadda ta nutsu kan ɗa'ar Allah saboda yawan dawo da zuciya da mutum yake yi zuwa ga tafarkin istikama. to wannan shine zai sa yayin da mala'iku suke sauka za su ce ya han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati saboda mutum ya rayu a cikin jihadun nafs a cikin yaƙi da zuciyarsa daga cikin hanyoyin da suke kaiwa ya zuwa ga samun istiqama yin abu tsaka-tsaki da rashin zurfafawa da zafafawa da rashin guluwi wuce iyaka domin Allah ya halicci rai ya san ɗabi'arta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu a akan tsananta ma kai wajen ibada da mutum ya ɗauki abin da ba zai iya dawwama ya jure a kansa ba ka ɗauki daidai gwargwado ɗan ƙanƙanin aiki wanda za ka dawwama a kai ya fi ka jaji ma kanka abin da ba za ka iya ba kuma babu wanda ya tsananta ma kansa a cikin addini face wannan abin ya yi rinjaye a kansa ya kai shi zuwa ga watsar da bin addini ɗin saboda haka dole rai ɗabi'ar zuciya sai da siyasa siyasar ta ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya ce ku ɗauki daidai gwargwadon abin da za ku iya na ayyuka domin allah ba zai daina ba ku lada ba sai kun daina yin aiki daga cikin hanyoyin nisantar saɓo idan kai tunanin cewa saɓo zai haramta maka istiƙama wannan zai sanya ka shi kansa ya hana ka aikata wannan aikin saɓo ɗin kuma ana cewa ayyukan saɓo wato hanya ne hanya ce wadda suke take kaiwa ya zuwa ga kafirci wal iyadu billah daga ciki fuskantar littafin Allah domin shi alƙur'ani yana cirewa ya zuwa ga hanya da tafi kowace miƙewa kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul isra daga ciki ruko da Allah ruko da Allah ma'ana itisami ka aminci da Allah da yawan komawa gare shi da addu'a gare shi domin Allah ya ce A waɗanda duk suka yi imani da Allah suka riko da shi to Allah zai shigar da su cikin rahama daga gare shi da falala sannan ya shirar da su ta farki miƙaƙƙe shine yawan addu'a da kuma wato lizimtar ayyuka da suke nuna cewa mutum yana riko da Allah musamman sallar walaha domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar masu yawan komawa ga Allah wato masu yawan itisami da Allah ita ce lokacin da ɗan maraƙin raƙumi ike barin wato zafin zafin hantsi yake shiga inuwa wato suke sallar walaha na shida roƙon Allah al-istiqama kamar yadda Allah ya koya mana a cikin Fatiha sannan na bakwai dawwama a cikin istighfari Ibn Rajab ya ce ya a cikin tafsirin faɗin Allah ku yi istiqama gare shi kuma ku nemi gafararsa ya ce a cikin wannan akwai ishara ga cewa babu makawa fa ga ɗan adam sai ya yi takasiri sai ya takaita a cikin sha'anin istiqama wadda aka yi umarni da ita to abinda zai maganin wannan abinda zai tayar da wannan komada da wannan takasiri nasa shine istighfari wanda yake hukunta tuba da kuma komawa ya zuwa ga tafarkin istiqama mutuna cewa wasiyar da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wadda ya ce sahabin da ya tambaye shi ya ce ka gaya mun wani abu a cikin musulunci wanda ba zan sake tambayar wani mutum ba a kansa ya ce ka ce na yi imani da allah sannan ka yi allah ka ba mu akan tafarkinka allah ka sanya mu a cikin ahlul istiƙama allah ka tashe mu ka ɗauki ranmu a kanta kuma ka tashe mu a cikin waɗanda suka yi istiqama inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima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 وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما, ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول علينا الأخيار ولا تول علينا الأشرار اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز آمين اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان آمين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون آمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر آمين. اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين آمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا جللا نافعا غير ضار ضار عاجلا غير آجل واجعله متاعا لنا إلى حين يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله